To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani rukunin ƙwararru masu zaman kansa daga Majalisar Ɗinkin Duniya ya nemi a gaggauta sakin tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan. Wani bincike da aka gudanar ya ce sojojin Rasha sun tafka gagaruma asara tun bayan kaddamar da cikakkiyar mamayar ta kan Ukraine a watan Fabrairu shekarar 2022. Isra'ila ta ba Falasɗina umarnin ficewa daga sassan Khan Yunis da kewaye. To a cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa rahoton ci gaban bil'adama na Ghana na shekarar 2023 ya bayyana cewa rashin aikin yi ga matasa abin tayar da hankali ne sosai a kasar. Ƙalubalen rashin aikin yi ga matasan Ghana na kawo karayar gwiwa wurin neman ilimi a cewar wata matashiya da ta kammala karatu shekaru shida da suka wuce amma bata samu aikin yi ba. muna rokon government ya hankuri duba mana cikin ya eh, ba mu ma mu samu aikin nan wani mu saboda ka rufe ma kanka asiri yasa ka nemi ilimi ya za a yan bayan ka ma su yi kwazo su je school na ba su zuwa saboda ga wanda ke gaban su ma ya je school ma yana gida bai kulle komi me yasa da su je To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da masanan harkokin siyasa Garba Suleiman Krako a game da hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke wanda ya ce tsohon shugaban amurka donald trump na da kariya daga wasu tuhume-tuhume sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa da wasu 'yan majalisar dokokin najeriya akan batun kalubalen tsaro a kasar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hauwa sharif a jiya litinin ne wani rukunin ƙwararru masu zaman kansu daga majalisar ɗinkin duniya ya nemi a gaggauta sakin tsohon firaministan pakistan imran khan ba tare da wani sharaɗi ba inda suka bayyana cewa ɗaurin da aka yi mishi son zuciya ne kawai kuma ya saba dokokin duniya Ƙungiyar da ke aiki akan waɗanda aka ɗaure bisa son zuciya da ke da mazauni a birnin Janiba da ke mika rahotanninta ga kwamitin kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa cewa hukumomin Pakistan ba su da wata madafar shari'a wajen tsare Imran Khan. Ƙungiyar mai mambobi biyar ta ankarar da cewa daurin tsohon shugaban na Pakistan mai shekaru 71 a duniya ya saba wa akalla yardaddun ƙudurori sama da goma da aka amince da su a duniya kan hakkin ɗan adam da yardajjen ƙudurin kare hakkin 'yan siyasa da al'umma ƙasa da duniya ta amince da su. Bincike da dama a baya-bayanan da 'yan jarida suka gudanar ya samar da ƙididdiga da ta bayyana yadda sojojin Rasha suka tafka hasara gagaruma tun bayan kaddamar da cikakkiyar mamayar ta akan ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 a ƙarshen watan yuni labarai daga ƙasida mai zaman kanta ta samo muhimman labarai da suka bayyana mutuwar dakarun rasha sama da 71 a yakin tun a watan fabrairun shekara ta 2022 ta adadin da cibiyar ƙididdigar ta ƙasar ta rasha ta tattara rahoton ya kuma gano cewa akalla sojojin rasha su dubu arba'in da biyar sun rasa ransu a ukraine cikin shekarar dubu biyu da ashirin da uku kaɗai a farkon watan jiya wata majiya daga wani buɗaɗɗen bincike ta kafar yada labarai mai zaman kanta a rasha mediziana da sashen harshen rasha na bbc suka gudanar ya tabbatar da sunayen dakarun rasha su dubu sittin da hudu da aka kashe har lahira tun fara cikakkiyar mamayar ta rasha Isra'ila ta ba Falasɗina umarnin ficewa daga sassan kan Yunis da kewaye wani umarni da ke nuna shirin da isra'ila ke yi na kaikaitar kudancin Gaza da wani barin wutar kamar yadda ta yi a farkon wannan shekarar a wani lokacin da aka warwatsa dubban mutane daga gidajensu da lalata wani bangare da dama na kan Yunis. mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce hakan da ya sake nuna cewa a yanzu babu wani wuri da ke da aminci a gaza akwai buƙatar ƙara rage damtsi domin kare fararen hula mai magana da yawon na kutarar stephanie dujarric ya ƙara da cewa wannan wata mummunar tsilla-tsilla ce da al'ummar gaza za su ci gaba da fama da ita akai-akai umarnin ficewar ya zo ne a daidai lokacin da labari ya bulla cewa isra'ila ta sako daraktan babban asibitin gaza a jiya litinin daga cikin gwamman falastina da aka sako zuwa gaza domin samun magani a asibiti ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hawa Sharif za ta dawo da ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Sabon rahoton ci gaban Biladama na Ghana da ake kira GNHDR na shekarar 2023 wanda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar hukumar ƙididdiga ta Ghana da kuma hukumar tsare-tsare ta ƙasa wato NDPC suka fitar ya bayyana cewa rashin aikin yi ga matasa abin tayar da hankali ne matuka, inda kashi 65 cikin 100 na matasa masu shekaru 15 zuwa 24 ke fama da rashin aikin yi lamarin da kuma ke nuni da cewa wani babban kalubale ne ga ci gaban kasar nan gaba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdallah ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Accra. Rahoton wanda aka yi wa taken kimar aiki nan gaba a Ghana, hanyoyi zuwa ga ayyuka masu ɗorewa, shawarar yin cikakken tsari don cike gibin da ke tsakanin guraben aikin yi na yau da kullum da kuma bunƙasa kasuwar aiki. Ya ƙara da cewa kashi saba'in da biyar cikin ɗari na ma'aikatan Ghana na fannin masu zaman kansu ne da ke kunshe da sana'o'i masu ƙanana da matsakaitan jari. A wajen bikin ƙaddamar da rahoton, shugabar hukumar UNDP a Ghana, Angela Lusigi, ta jaddada muhimmancin gina ɗan adam ta hanyar ilimi samar da ababen more rayuwa da fasaha don samar da ayyukan yi masu ɗorewa musamman ga matasa ta kara da cewa if you're looking at the future of work then you have to look at the talent pipeline but you also have to look at the infrastructure that will support uh, the entrepreneurs and the small businesses that need to grow and create jobs idan ana duban makomar aiki to tilas ne a duba tasirin masu basira da hazaka kuma tilas ne a duba ababen more rayuwa da za su tallafa wa masu harkokin kasuwanci kasuwanci da ƙananan sana'o'i da ke buƙatar bunƙasa da kuma ƙirƙiro ayyukan yi ta ce rashin aikin yi ga matasa wani bam ne da zai iya tashi kowane lokaci don haka akwai buƙatar mu ɗauki matakin gaggawa don magance matsalar ƙalubalen rashin aikin yi ga matasan ghana na matuƙar tasiri ga tunaninsu da karayar gwiwa wurin neman ilimi kamar yadda wannan matashiyar da ta kammala jami'a shekaru shida amma babu aikin yi ke nunawa sunana fatima fadama na kare school 2018 shekara shida kenan ba aiki mutum ya apply ya apply apply still ba aiki ina da cewa ce ka kare su yayin ka sun biya kudi amma ka kare ka zo kana depend kansu ina biye yi ya samu na rokon government ya hankuri duba na cikin ya so ba mu ma mu samu aikin nan wani mu saboda ka rufe ma kanka asiri isa ka nemi ilimi amma ka kare kana gida dai me ka samu ya za a yan bayan ka ma su yi kwazo su je su nan ba su zuwa saboda ga wanda ke gaban su ma ya je su ma ina gida bai kulle komi me yasa da su je masani kuma kuma mai shari kan harkokin tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi tsokaci kan illar rashin aikin yi da kuma wasu daga cikin hanyoyi da za a samu mafita idan an bi. Wannan bincike ko ya nuna mana cewa mafi yawancin matasan kasar Ghana ba su da ayyukan yi. Wannan ko babban barazana ne idan gwamnati ba ta tashi ta magance wannan matsala ba. Saboda ci gaban kasan da zaman lafiya duka za a samu matsala a nan. To yana da kyau gwamnati ta fito da sare-saren da yake za a yi a magance wayannan matsala. Da yawa na farko ya kamata ba da ilimi da yake ana yi a nan kasar ghana gwamnatin ta mai da hankali wurin bawa matasa ilimi na fasaha da kimiyya yadda za yi idan mutum ya kammala karatu ba lallai sai ya yi dogaro wurin gwamnati a bashi aiki ba shi karan kanshi yana da ayyukan hannu da yake zai samar ma kanshi ya yi ba da ya jira gwamnati ta bashi aiki ba sannan kuma yana da kyau gwamnati ta bude wasu cibiyoyi a samu daidai daidaikun matasan da yake suna da hazaka wurin bude ma kansu ayyuka da yake idan an ba su tallafi za su iya bude wannan ma'aikata su dauki yan wayensu a su ba su aikin yi na uku ya kamata gwamnati ta yi haɗin gwiwa da kamfanoni da yake suna zaman kansu saboda bincike ya nuna mana mafi yawancin ma'aikatan kasa musamman matasa za ka ga suna aiki ne karkashin wayannan kamfanoni da yake suna zaman kansu sakamakon bincike da shawarwarin rahoton ya bayar da taswirar sauye-sauyen zamantakewa da tattalin arzikin ghana wanda aiwatar da shi zai buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu ƙungiyoyin farar hula da kuma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 da cin zarafin wata yarinya ta hanyar lalata 'yar uwarshi mai shekaru bakwai a duniya. Mazauna yankin cikin fushi sun lalata motoci da cinna shaguna wuta a tsakiyar birnin kesari a ranar Lahadi, inda suka buƙaci duk wani ɗan ƙasar Siriya da ya fice daga ƙasar. Kafan labaran Associated Press ta ce shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya alakanta tarzoma da bangaren 'yan adawa da ke hankoran ganin 'yan gudun hijira sun koma gida. Erdogan ya ce koma menene cinna wuta a kan tituna da gidajen mutane ba abin da za a amince da shi ba ne a lokacin da aka soma yakin basasa kasar siriya a shekarar 2011 turkiya ta yi maraba da 'yan gudun hijiran siriya inda ta kasance jagaba a duk faɗin duniya wajen karɓar 'yan gudun hijiran na ƙasar siriya a ranar litinin ne 'yan sandan iraki suka sanar da kama mutane uku mambobin wata ƙungiyar mayaka da ake zargi da kai hari a yankin arewacin ƙasar Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da zaman ɗaɗar ke ƙaruwa a yankin Kurdawa mai cin gashin kanshi inda dakarun Turkiyan ke ta tagurza da 'yan jam'iyyar Kurdawa ta PKK da Ankara da ƙawayenta da dama daga yammaci suka ayyana a matsayin 'yan ta'adda. An dai shirya za a gudanar da zaben da aka daɗe ana ɗagawa a yankin a watan Oktoba idan Allah ya kai mu. Mai magana da yan ministan cikin gidan na ƙasar ta Iraki Magdad Mary ya ayyana a yayin taron manema labarai cewa waɗanda aka kama ɗin sun bayyana hannunsu dumu-dumu a gobarar da ta tashi a shekarar 2023 da ta 2024 a kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci a biranen kirkuk irbil da dahok labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya Litinin ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da kariya daga wasu tuhume-tuhume kan ayyukan da ya yi a lokacin da yake shugaban ƙasa ciki har da tuhumar da ake masa a kan tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. To ko menene tasirin hukuncin akan Trump da kuma abin da zai biyo baya? Na tuntuɓi masanin harkokin siyasa Garba Suleiman Krako mazaunin garin Boston a jihar Massachusetts da ke nan Amurka don jin ƙarin bayani. Assalamu alaikum masu sauraron ma wannan lokaci. Wato wannan hukunci da aka yanke ma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump akan laifuffuka wanda ya aikata to ɗaya daga cikin laifin shine na janairu shida ga wata mm. wanda ake tuhuman shi ya yi ingiza mai kan turuwa ko an eh. sami bambancin ra'ayi tsakanin alkalan kotun kola an samu kwarai da gaske waɗansu suna tunanin yadda duniya za ta yi ma amurka dariya a constitution ɗin amurka wanda doka ta tanadi cewa in aka kama mutum da laifi masu kama da haka to a gwamnatance irin waɗannan laifuffuka to ko fa masinja mutum ba zai iya aiki ba a gwamnatance to ballantana ko ka tsaya wani kansila ko gwamna ko dan majalisar jiha ko na tarayya ko sanato duk wannan ofisoshi ba za ka iya wani mukamin gwamnati ba to su supreme court judges kawo na sun rabu to amma ya samu rinjayen wanda suka yarda cewa eh yana da immunity amma immunity din ma ba wai cikakken immunity ba ne akwai inda aka bangara mashi aka ce eh wannan bangare yana da immunity yana da kariya yana da kariya to har yanzu dai ba ta canza zani ba ba wai ya tsira ba ne don an ce yana da kariya akwai sauran shari'a daban-daban daban wajen talatin da wani abu a kansa wanda yake kafin a yi wannan zaben ba a san yadda za ta kaya ba ta yaya aka yi alƙalan suka iya bambance ka'idojin ba shugaban ƙasa kariya da kuma bin tsarin dokar ƙasa? eh wato a nan cewa suka yi waɗansu daga cikinsu a lokacin yana mulki to wannan abu ya faru tunda ba ya sauka ba ne saboda haka yana da kariya to waɗansu suna cewa to tunda har ya sauka to ba su ga dalilin da zai sa ba za a hukunta shi ba tun da shi ya wannan mai ingizakan turuwa to abubuwan da suka faru kenan hmm. to wannan lokaci dan takaitaccen lokacin da yake da shi yana mulki kafin ya handin oba ko kuma ya saukar to shine waɗannan alkalai na supreme court suka ce a ɗan wannan takadirin lokaci to yana da kariya to kariyar nan tun da ya sauka yanzu waɗansu daga cikin joji sun ce dole a hukunta shi to amma wanda suka rinjaya wanda suka ce to ɗan wannan lokacin da yake da shi kafin ya miƙa mulki to kin ji inda ya makale a nan suka ɗan mishi mafaka To yanzu wane tasiri wannan hukuncin zai yi akan Trump da kuma neman takararsa? A gaskiya yana da cikin halin tsaka mai wuya. Domin a wannan ah, mukabula da suka yi wato debate a turance mm. yadda Joe Biden ba yi da wani ah, kwazo a cikin fafatawan da aka yi ko kuma bai wani azaman ya nuna shi ma a tsaye yake ba mm. to ba a nan take ba wato a yanzu ma tafiyar da ake yi yana da goyon baya sosai na anarkawa amma fararen fata amma sauran jinsin da yawa wanda ke akwai wanda ba goyon bayan shi suke ba akan duk wani abin da yake zai yi ko kuma abin da yake niyan yi nan gaba. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. To wannan waka da muka bude da ita ta arewa na godiya da rara yi ya yi ta ne domin ya jinjina wa shugaban Najeriya na yanzu Bola Ahmed Tinubu kan kokarin da shi rararen ya ce yana yi domin inganta rayuwar mutanen arewacin Najeriya din. to amma har yanzu mutanen arewacin najeriya suna fama da matsalar rashin tsaro domin ko a ƙarshen makon nan da ya gabata yan mata da aka ce yan boko haram ne guda hudu suka je suka kai farmaki a wurare daban-daban da suka hada da wajen wani daurin aure da ake da kusa da wata asibiti kai hada ma wata jana'iza da ake yi da a cikin jihar borno inda kuma ta suka hallaka mutane sun kai kusan ashirin wannan al'amari da ya shafi sace mahaifiyar rarara yana da tasiri a mu na yau domin yau muna karkarin muhawara ne da aka yi tsakanin 'yan majalisar dattawa guda biyu wato sanata ahmed aliyu wadada na jam'iyyar sdp daga jihar nasarawa da kuma sanata hussaini babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa wanda kuma ni na jagoranci wannan tattaunawa din a abuja tare da taimakon wakiliyanmu da ke abuja din madina dauda to mun kawo magana sace mahaifiyar shi rarara ne saboda za mu kammala tattaunawa ko kuma muhawara din ne dangane da duba kamun ludin shi shugaba ahmed bola tinubu ta fannin harkokin tsaro ko rashin sa a nan najeriya malamai bismillah mun dau lokaci mana maganar tattalin arziki saboda muhimmancin sama wata matsala da ta ke mu najeriya shine sharar da tsaro sai ta da ya fara maganar kungiyoyin eh, vigilante da yan banga da yan sanda sojojinsu me ƙoƙarin fara da shi auna mun nasarar ahmed bola tinubu wajen inganta sha'anin tsaro a ƙasar don cikin shekara ɗaya nan da yi to gaskiya ka san maganan tsaro a bace mai wahala wahala because akwai abubuwan da kungiyoyin tsaro suke ciki wanda ma ba kowa zai lokaci bai jin kamar baka ba APC ba ba in kana magana game da nasarori ko a'a ba maganan APC bane na ga maka ni nake so in ji eh. Bola Tinubu ya samu nasara wajen rage tashi tashi hankulan da ke gallaba kasa da musamman arewacin Najeriya musamman arewa maso yammacin Najeriya ya samu ya samu nasara ya samu nasara yawa yanzu kaga da watanni can baya da suka wuce cikin garin abuja ma ana sata mutane yanzu wannan babu jiya ni ban bar kaduna ba sai karfe takwas na dare zuwa abuja da mota kuma mutane kan titi tafiya da dawowa kamar da rana ake mm, mm, mm. kaga wannan in an samu ci gaba eh. tsakanin kefi abuja kefi kefi lafiya makodi jos an dade ba ji wani magana ma irin wannan ba kan hanyoyinmu abin da ke wurare ne yan kaɗan wanda suka safi yan katsina can sakkwato zamfara da sauransu suna nan har yanzu kuma yanzu abin da sojojin Nijar aka ce Allah ya sa sun samu wannan mataimaki ko eh, eh, dan ta'addan nan gidan turji yawa to dama su ne suka addabi wannan tsakanin babu shakka maganan tsaro kan gwamnatin eh, ashirajin bola ahmed tinubu abinda ya zo da abinda gwamnatin ta tar a ƙasa da abinda ta yi ya kamata a yaba amma yabon ba wai kawai shi kenan ba da sauran aiki a ci gaba to yawan sace-sacen mutane da ake da neman fansa da diya da ake wannan ma kaga ai ta ragu ai ta ragu da fa kusan kowane every other day wato eh, eh, kowane bayan kwana daya mm. za ka ji an ce an kwashi mutane kaza nan an shiga yan makaranta an yi waye yanzu duk abun an samu sauki saboda mai tsaron ma'aikatan tsaro sun samu inda rauni uh, yake an tattare an rurrufe wuraren gwamnatin za a yaba ai maganan jam'iyya jam'iyya